alhamdulillah yau Allah ya kawo mu a lokacin da za mu tattauna akan wani abu da ya shafi duk ma'aurata. Ni sai yanzu nake gane wata magana da gwaggona take faɗa cewa mata da zara ta yi aure ba za ta huta ba. Ma'ana ba ma dai zamantakewar aure ba, tarbiyyar yara shi ma gaskiya yana da wuya. Amma sisters, ko za ku gaya mana wane ne ya fi wuya a wajen ku, aure ko ko kula da yara? ina so in ji dalilan mm. eh, wani ne ya fi muku kuma da dalilan da kuke ganin wani ne ya fi wahala. Sai ina gani ban ma taɓa tunanin ko wani ya fi ko ina ganin komi a tare yake. Amma man raino ya fi gaskiya wahala. Don farko in ka yi aure life in eh, ka yana canzawa dama. Mm. Maybe da in kana single kana kai kaɗai ka zo kai aure ya ɗan canza amma kana haihuwa komi ka ga baki ɗaya canzawa mm. yake yi baccin ka yana tafiya to kullum tunanin ka yaro ko ma kaya ba ka san kanka ko kanti ka shiga inda mm. za ka fara zuwa inda kayan yara suke sai mm. ka mamanta da kanka so kuma duk tunaninka ya ga tarbiyya shi ma wani wahala ne ga kana yaron na in kai tarbiyyar da shi ya how ya zai impacting society how would he so many things Mm. amma aure shi kuma in kuna da fahimta kamar ga kamar akwai formula in kowa mm-hmm. ya fahimta juna as long the way dama za a dan samu dan obstacles but in dai kun gane junanku after like so many hurdles in kun gane junanku zai zo ya zama easy amma yaro ko sai na gani kamar kowane lokaci ko kowane shekaru suka yi akwai nashi in ka fara kana shayarwa ne ka bar shayarwa akwai mm. nashi tafiya duk abubuwa dai kullum makaranta ma zirga-zirga so kullum kuma yana cikin kanka are you doing the right thing sai dai ka hada hadawa da addu'a gaskiya ne gaskiya to sister sai ga reno dai yafi yafi wahala akan akan haka dai a nawa mm. okay mm. yawa to sister ji kika ga yafi yafi wahala so abinda ta faɗa gaskiya ne mm. kuma na tabbata kowace mace Akateki having everyone experience and the mm. changes mm. Mm. pregnancy to you know haihuwa ya zaka kula da yaro irin timetable ɗinka dole ya canza amma ni dama miji kullum ina kiran shi shine first born ina saboda na baro babana ana kula da ni yanzu da na zo kuma kin ga mijina shine yazo ya zama first born saboda shine yanzu a duba yanayin rayuwan shi Mm. akwai abubuwan da ya saba jiki from gidansu da ni ban san suke kamar irin first boot a baki da muka fara yi da aka yi aure mm. me ya saba ci baki da suke yi da sahur mm. duk irin wayannan abubuwan ka yi studying ka yi adjusting you know ko ka koya mishi naka ko kai ka koyi nashi so wannan ba a iya uh, face gaskiya shi ma yana da wahala saboda shi akwai abubuwan da ya riga ya saba da shi kai kuma akwai wanda ka saba da shi so sai sai kun yi kokarin balancing up kafin yara su zo kuma wani kiɗa ya sake canzawa mm. kuma su zo su shigo cikin ka fara tunani yadda za ka incorporating din su into rayuwanka mm. in fita za ka yi kamar yadda ta faɗa sai ka tunanin wanda za ta rike maka shi kai sauri ka je ka dawo in bacci ne ba za ka iya kwanciya kawai ka yi bacci ba sai ka yi checking ka ga yaya mm. temperature on ɗakin su ya yi sanyi da yawa ya yi zafi da yawa irin wannan abubuwan To gaskiya um, ni dai zan ce tafiyansu ɗaya. To ya sista A ke kika gani? To ina nan nima ina jin na mutane ina nawa nazari. <laughs> Gaskiya. Mm. In kayi sa'an aure, mm. zan ce tafiya ya fi wahala. Oh. Amma in ba kai sa'an aure ba, gaskiya wannan auren ya fi wahala. saboda daɗin tarbiyyar yara ka samu miji ko mata wanda yake yake yake da yadda kake son ka girmar da yara haka shi ma yake son ya yi tarbiyyan ya zo iri ɗaya hmm. so abin zai zo maka da sauki zai zo miki da sauki ke mace kuma hmm. zai yana son ya taimaka miki amma in kuma aka zo akan a ce miki magana aure Hmm. kamar yadda sister ji ta ce kai ne sai ka koya menene halayyar shi to hmm. a ce maka duk cikin wannan koyon naka kuma yana da bakin hali gaskiya <laughs> to ai wannan maganan ma biyan yara ma duk wannan ma bai saboda duk abin cakuɗe maka zai yi hmm. amma in dai har ka samu mai tsoron Allah mai tausayin tausayinka komi bacci in ma ba yaro abinci ne da daddare zai tashi ya kama miki wannan ya kai su makaranta ya kama miki kin gaji je ki dan yi bacci ki huta bari mm. in dan dudduba su sai ki ga abin ya zo da sauki so gaskiya ni gani nike kaman ya danganta ka da wane irin yanayi ka ga kanka mm. da kuma irin yadda shi mijin naka yadda ko matarka whichever side of the wannan kake mm. yadda relationship ɗinku yake tare ku biyu gaskiya amma ni dai yanzu ni yanzu yadda nike a sister A hmm. gaskiya tarbiya ya yi wahala. Saboda yana yana kunshe da abubuwa da yawa. Kamar yadda Sister R ta ce kai ne makaranta, kai ne ciwo, kai ne asibiti, kai ne kowa ga su kuma ga big baby nan. Hmm. Number one, first born <laughs> <laughs> Wani lokaci ya fi ‘yan ƙananan ma. <laughs> bari mu ji daga brother A me ka gani wannan can ko kana ganin maza na fuskantar wannan wahala ta mu'amalan aure da ko kuma renon tarbiyyar yara wane ne ka gani ya fi wa maza wahala? Ok ba daga perspective na matan ba kenan yanzu. Eh kai a namiji. A duka biyu da wahala gaskiya. Hmm. Saboda ko maza mu galibi maza generally daga ran da aka ce ka auri matarka. Hmm. to first few years na kafin a ci an samu yaro to kai ne star din amma the moment aka ce an haifi yaro to dama in kana kan kujera ka san za a ture ka faɗi ƙasa <laughs> so akwai akwai wannan emotional struggle din even though they, we try to be mature about it hmm. so sannan kuma eh, in fairness kuma to matan ita kuma she's under pressure suckling wanke baby da waya especially in babu support daga hmm. wajen namiji din so in the event in as times governor goes on haka sai ki ga romance thing is dead more or less mm -hmm. saboda pressure na amma so gaskiya it's a two way thing da auren da yaran duk i think i'll put them at par i agree with sister g hmm. da ta fada the at par gaskiya it's not easy hmm. sai an yi cooperating gaskiya seriously sai dole sai an yi cooperating kuma dama it's all about nurturing nurturing nurturing nurturing hey. Eh. yes so ni ma dai da na gani dukansu suna da wuya auren da kula da yara kaga yaran ka sun kayi tarbiyyansu sun girma eh, amma sai ga kaman maybe aure zai fi wuya har dai in baka dace da wanda ka aura ba gaskiya sorry yaran ka kai ka haife su ka san halin kowa tun suna yan babies har suka girma so ka san yadda za ka tafiyar da su amma in ka zo ka auri miji daga waje kila ana love love love love aka zo aka yi aure ka zo ka rasa kan shi kuma shi is an adult da wuya za ka canza shi sannan yana gana gana maka azaba kin gane ya za ka yi eh amma kin san ma yaran su ma personality din sai na changing much later eh, daga farko you feel you have kana da grip a kai control eh. by the time they become adolescent to wasa ya fara canza kuma again The Makwanamije, yeah. yes, if he's on board, you have you solved half, half of the problem. Mm. Amma if you are battling both the husband and the adolescent yara, to shine mata suke shan wahala kenan gaskiya. Hmm. Hmm. Yes. Eh, amma ban kaɗe maka hanzari ba, brother A. Eh. Ina gani. Abin da ni nike gani ko? Eh. eh. Abin da ni nike gani shine duk da eh an ce yaran za su canza, amma ka san core values ɗinsu abin da kai ka koya musu ne. That is abin da ba zai canza ba sai dai surface halayya ya canza amma core values wanda yake shefin mutum ya zama mutum wanda ka basu ne sai dai a ce halaye da za a iya canzawa to shi wannan wanda ya riga ya girma already he set in his ways kuma sannan akwai abin da ake faɗa ma mata ba za ki iya canza namiji ba sai yana son ya canza kanshi. Hmm. Eh to Aisha sa. In dai kawai baki dace ba ba. <laughs> To ai yadda sister Gaskiya aure ya fi wani. Eh sanda mm. sister G ta ce mijin na farko first born ne. So na mijin shi ma kamar yaran yake. Gaskiya ne. In his own realm daban. In an advanced stage. Akwai shi ma yana so a shago bashi yana so a bashi attention kamar zan ba da simple example akwai ran da muna zaune a falo da family na gaba daya sai maman ta tashi sai ta shige daki da yara duk sai suka bi ta I felt hurt, hot na cewa ah to ni fa irin so kaga so shi ma namijin yaro ne ba madda da ko value za shi ko addinin da ya sani da me shi ma akwai wannan need din na attention then at the same time even though they we tend to pretend more we're on top of things amma akwai wannan emotional duk maza amma ni dai for me eh. eh, kulayen aspect na yara abin is more difficult na bangaren aure is easier for me hmm gaskiya saboda uh, fact abin da fara na communication din nan hmm. we have a, a very great understanding that ita spouse ina so yeah. we are on board all hands are on deck yes. so na yaran energy din mu akan yaran ne haka especially yanzu with so many external abin nan devices tv yeah. laptops and co haka. so na yaran is more difficult gaskiya mm. yes okay yeah. so kuma ni ina gan a ce ɗanka ya yi fara wani hali da bai da kyau ko ko mijinka yana wani hali da bai da kyau ni as mama i think abin zai fi damuna a ce ɗana ne yake wani abu ko ko diyata in mijin ko ne zai yi ya can ya ta abin shi irin ba zai zan damu amma ba zai ba zan zama in ji cewa kai am feeling guilty a ce ɗana ne ya eh. ce eh zai fi damuna sai in ji kamar na yi failing as a mother. Eh. While in the gane ko me zai yi je can ya ta abin shi ba zan damu ba kin gane irin even though yes but ba daɗi amma zan fi jin as mother na yi failing ko ko eh. ina son is a perfect. <laughs> Gaskiya ne. saboda abinda in the long run abinda muke so kenan hmm. ka samu yara that suka yi falling into vision inda kake da shi haka hmm. abinda kake son ka samu ta hmm. yaranka so gaskiya na yadda da sister s mm. na yadda kuma za ki gaishe shi yasa kamar mothers mu irin komi wahala aure inda su yaransu za su zauna su gani mm. cewa sun yi tarbiyyar yaransu sun zama wani abu irin su sa wa mijinsu ido gaskiya ne ina ganin maybe yes duk mun ji kowa i feel ni da a gani na cewa maybe tarbiyya ya fi wuya amma kuma ya fata inda aure na da daɗi yawa shi ne abin da ke so in ce mm, mm. shi ma auren zama auren determines tarbiyyar da za a bada ma if there is mm, peace a gidan yaran in aure na da daɗi tarbiyya zai zo da sauki gaskiya amma in komai bai yi daidai ba to akwai matsala gaskiya saboda samu natsuwa zaki kula da yaran yadda ya kamata ba ko ke uwa suna tafiya tare ba ki samu natsuwa ma yi musu tarbiyyar kwarai ba shine Mm. Eh, saboda ke ma kina nan kina tunanin tashin hankalin miji yau da wane zai dawo. Eh. Da yara eh. kuma sana kaman um, abuse in akwai kaman abuse cin zali a ciki kana tunanin circle of abuse yaran ka na gani suna wannan so shi ma yana affecting kowane irin tarbiyya kai musu. affecting life din su mm-hmm. Komin like tarbiyyar da zaka iya ba yaro dole akwai influence in baban. Mm, so in kuma baba influence in dukan nan da su mai yaran su ma za su tashi da irin shi. Haka. Eh. Oh. To yanzu dai ina da kowa mun ji ra'ayin shi. Mm. Cewa mm. kowa wa'ansu in kana da in dai ka samu miji na kwarai to za ku iya tarbiyyar yaran ku da sauki. In dai kuma akwai understanding a ma'aurata dan ya fi sauki ku iya tarbiyyar yara gaskiya.